Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci talatin da sittin A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya. Sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ɗaya ga watan Disamba shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfila Hashin Gumel. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai gana takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin amma lokacin da ya fi dacewa. Trump ya ce ya lura da abin da ya faru game da karbe jiragen ruwan Ukraine da tsare matukan jiragen kasar da Rasha ta yi wannan ba lokaci bane da za su gana yana mai jaddada cewa za su haɗu nan gaba domin akwai kyakkyawar fahimta tsakaninsa da putin shugaban na amurka ya yi waɗannan kalaman ne a gefen taron ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na g20 da ake yi a birnin buenos aires na ƙasar argentina yayin wata ganawa da ya da murya amurka da aka tambayi trump ko ya san dalilin da ya sa putin ya kwace jiragen ruwan na ukraine sai ya ce ba shi da masaniya kan abin da yake zuciyar putin kuma babu wanda zai ce ya san dalilin da ya sa ya ɗauki wannan mataki a ranar alhamis trump ya soke wani zaman tattaunawa na sa'o'i biyu da aka shirya za su yi da shugaba putin a gefen taron na g20 bayan da rashin ta karbe wasu jiragen ruwan ukraine uku a bashar aswad inda ta yi ikirarin cewa sun shiga mata yanki ukraine dai ta musanta wannan zargi wannan mataki na rasha ya janyo kakkausar suka daga ciki da wajen amurka har ila yau dai a gefen taron kasashen na G20 shugabannin kasashen Amurka da Mexico da Canada sun rattaba hannu kan wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen da ke yankin arewacin nahiyar Amurka wadda za ta samar da kuɗi dala Amurka tiriliyan 1.2 a duk shekara tsakanin kasashen uku. shugaban amurka donald trump ya kira yarjejeniyar da suna yarjejeniyar amurka da mexico da canada wato usmca a takaice bayan kwashe watanni goma sha biyar ana shawarwari trump dai ya kira yarjejeniyar a matsayin wani gagarumin ci gaba yarjejeniyar dai za ta zama wato za ta ba da ramar gudanar da cinikayya tsakanin kasashen cikin sauki za kuma ta baiwa amurka damar fitar da kayayyakinta ciki har da sabon mataki da zai tabbatar da ana gudanar da ita cikin gaskiya ba tare da an kwari kowa ba a cewar trump lokacin da yake tare da firaministan kanada justin trudeau da kuma takwaransa na mexico eric pena nueto wannan sabuwar yarjejeniyar dai za ta maye gurbin tsohuwar yarjejeniyar nafta wadda Trump ya yi ta suka lokacin yakin neman zaɓe a shekarar 2016 ya kira ta da cewa ita ce yarjejeniyar kasuwanci mafi muni a duniya da aka taɓa yi ya kuma ɗaura mata alhakin kwashe ayyukan masana'antun Amurka zuwa waje. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya juma'a ne wata girgizar ƙasa mai karfin gaske ta afka birnin anchorage na jihar alaska a nan amurka wadda ta haddasa barna ga gine-gine amma ba rahoton wani mummunan rauni ko mutuwa girgizar ƙasar mai karfin maki bakwai ta jijjiga gidaje ta fasa tagogi ta kuma sa bishiyoyi da takarun wayoyin lantarki sun karkace haka kuma an yi ta jin wasu burbushin girgizar ƙasar kilomita 560 daga birnin mazauna birnin anchorage sun yi ta saka hotuna suna nuna irin barnar da ta haddasa gidajensu da wuraren kasuwancinsu a kafofin sadarwa na yanar gizo shugaban amurka donald trump ya kafe a kafar twitter cewa fadar white house tana bibiyar abin da yake faruwa a alaska kuma gwamnatin tarayya za ta taimaka wa duk waɗanda ya shafa ma'aikatar tsaron amurka ta cikin gida ta nemi ma'aikatar tsaro ta pentagon da ta ƙara lokaci wa sojojin amurka da ke bakin iyaka da mexico har zuwa shekara mai shigowa ma'aikatar tsaron ta nemi ƙarin kwanaki 45 ga sojojin da aka jibge bakin iyaka wanda hakan zai ƙara musu lokaci har zuwa ƙarshen watan janairu ana kuma kyautar tsammanin pentagon za ta amince da wannan bukata kamata yi dai sojojin su kammala aikinsu zuwa ranar 15 ga watan nan na disamba amma mai magana da yawun ma'aikatar katie waldman ta faɗi a wata sanarwa ya ta fitar jiya juma'a cewa ci gaba da samun barazanar da ake a bakin iyakar amurka ta kudu hakan yasa ake buƙatar ci gaba da kasancewar sojojin yanzu haka dai akwai wato yanzu haka dai akwai dakarun amurka 5,600 da ke taimakawa jami'an kan iyaka a jihohin texas da arizona da california wani daga ƙarshe wani har-haren sama da amurka ta kai libya ya yi sanadiyar mutuwar mayakan ƙungiyar alka'ida goma sha ɗaya a cewar sojojin a jiya juma'a rundunar sojojin amurka da ke a nahiyar afirka ta africom ta ce harin da aka kai ranar alhamis kusa da al ya yi lalata wasu motocin kungiyar alka'ida guda uku rundunar ta tabbatar da cewa babu wani farar hula da aka kashe ko ya samu rauni wannan shine hari na sama na uku da amurka ta kai a kan 'yan kungiyar ka'ida a kasar libya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. <laughs> wannan waka ta eh, eh, kisa na makaranta kaltungo ne a ah, ai to ai billiri mama ta ai billiri ce <laughs> <laughs> mahaifiya ta ai billiri ce kisa samu mm. ya bai da baya san dauka ga ya Daga nan gwamna mu zo Usmanu sun tashi tsaye, sarakunan tangalin wajen gaba daya. to daula wani abin da ya biyo bayan wannan bayan cika cikin amurkawa ake gwanjo din nan mm. to ɗan mm. talata nan mm. kin ga wancan makon ne aka yi cika ciki aka yi uh, ranar gwanjo din nan da ake kira black friday bayan makon kuma talata da ta biyo ne ake kiranta ranar kyauta mm. ranar ba da gudunmuwa a nan amurka mm. wato a wannan ranar idan kina da kungiya mai zaman kanta da take da rajista a nan amurka zaki iya sawa ko a ta facebook ko ta menene da zaki dai iya tallata ta mm. mutanen da suke da sha'awa sai su zo su baki gudunmuwa to a wannan shekaran da facebook da paypal da dai waɗansu kamfanoni facebook da paypal dai musamman dai a wannan shekaran sun haɗa ƙarfi in kika ba da kyautar dala ɗaya su za su ba da dala ɗaya wato za su eh, linka maka duka abin da aka mm. har zuwa miliyan bakwai to in ka eh. bada miliyan bakwai sai a ba sai a kara maka miliyan bakwai to a wannan jari ne alheri eh, ba jari bane domin mm. kamar yadda nace ana bayarwa ne ba ana ba ɗaiɗaikun mutane oh, ba ana ba da ƙungiyoyi masu zaman kansu da suke da rajista sanannun ƙungiyoyin da suke da rajista yawanci masu ba da agaji ko yawwa misali mm. kamar kamar ni da ke muna da yake mun fito arewacin Najeriya muna kungiyar da ake cewa zumunta kungiyar mm, arewacin Najeriya to kin ga kungiyar zumunta da yake tana da rajista to ita ma za ta iya tallata kanta kungiyoyin da suke da sha'awa suka yadda da ayyukan da take yi mm. za su iya ba da gudunmuwa kana da facebook da paypal su ma za su iya riba duk kowace gudunmawa misali dauda mm. inda a ce kin bamu gudunmawa dala hamsin yau mm. to da dala hamsin ɗinki ta zama dala ɗari. to eh. na aikan abu ne mai eh. kyau eh, to to kin ga a cikin su amurkawa shi yasa kin ga aka ce yaba kyauta me aka ce tukuici tukuici <laughs> haka ne kin ga shi yasa amurkawa masu kuɗi mm. suna suna irin wannan haka wata rana ma za ki ga a shaguna in ka je sayan abu kamar irin ƙungiyoyi nan masu tallafa ma masu ciwon ciwon kansa da abubuwa in kika je sayan abu sai kiga an ce in kika ba da kyautan dala ɗaya za a baki 10% discount ko 20% eh, eh, eh, discount haka suna kokari wajen tallafa ma kungiyoyin nan kamar su zaman kansu kwarai mm. da gaske to kin ga wani abu ne da mu ma da za mu iya yin koyi a kan shi ai babu wanda ya ki albarka ko haka ne kam to Allah ya ba mu ikon mm. koyi amin su ma amin to mm. dole bari mu bude wannan bangaren gaishe-gaishen da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga doctor da doctor mrs uwar gida da mai gida kenan duk da suke da digirin digirgir mm. david p malgui mm. da kuma uwar gida da mai gida tanko usman tarfa domin auren 'ya'yansu dr miriam kucili da angonta david malgui waɗanda za a ɗaura wa aure to ko ɗayan kek ɗin ne ya sa nake shaƙi to za yi ɗaura wannan auren ne yau asabar a majami'ar EYN da ke layin otuko a Abuja da karfe goma na rana To Allah ba da ikon zuwa kana kuma Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. war gida da mai gida David Malgui. Gaisuwa ta musamman daga kawunka alitarfa littarfa da iyalin shi a mazauna jihar maryland a nan amurka yau din kenan za a daura eh, masa wannan mm. to bari mu buɗe filin gaishe-gaishe a bari ya huce da wannan gaisuwa daga saratu matar isuhun dila faki mm. to daula in na gaisuwa duk wanda na gaisuwa ki ce ko yan gari sun fito daga faki ne eh, na sa'a ta kice kice faki Yau amshi za a yi kenan. Filin namu na amshi ne. To to to tsaya to tsaya tsaya fara. Jimala matan namadi rukuta daurawa faki da jimmai mai kosai kashirauki faki mm. da hajiyaye matar sani manya kofar gabas Faki mm. da Aisha da Ummi da Sadika matar Sha'aibu mai bulawus kofar mm. gabas Faki da binta matar Amadu mai bulawus kofar mm. gabas Faki da Saude matar Dahiru gidan lemun mai goro Kahauru Faki. mai gaishe ku ita ce saratu matar isuhun dila faki to kin lura da wani abu mm. mata ke gaida mata wannan karan haka ya kamata kama <laughs> dama wannan wannan satin satin mata ne kin san ranar lahadi ne da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yaƙi da cin zarafin mata eh. mun har yanzu ana samun wannan matsalan kaga namiji na dukan mace To muna da kuma gaisuwa fata alheri zuwa ga Bala Muhammad Dambam da Usman fari Farijebuwa Ward da Bala Usman Karasuwa da Baba Bura Mustapha da da Baba Gana Nuciya Wacakal da kuma Garba Sabiyalo Gashuwa daga Alhaji Mele Yusuf Fari jihar Yobe. Sai kuma gaisuwa bari ya huce daga Adamu Habu Umar Iyanga ƙaramar hukumar Taura jihar Jigawa. ya ce don allah yana so isar min da sakon gaisuwa ta tafilin a bari ya huce zuwa ga mansur sule hadeja da sakatare janar inuwa gwate gumau da bala muhammad dambam da janar buhari hayyan guru da aminu ma'adamu malam maduri da haruna boda in inkaiba da kuma kaka alhaji bukar garsuma da masak daga adamu abubakar umar to alheri sannu da kokari ni ma bari jirgin ki ya dawo daga faki ya tafi can to <laughs> bari gani jirgi na wannan karan ina zai wurga ni bari mu shiga dandalin namu to wannan sako ne daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a to ya wulla ni garin mu dama na dade ban je gida ba kan <laughs> inda yace filin a bari ya huce ku gaishe mani da usman manika mai ruwa road puntuwa da jafar wada mawashi da honorable alhaji shafi'u madawaki inunu da ke karamar hukumar sabuwa jihar katsina sai injiniya alhaji biliya muhammad albaba katsina da fatima dauda kurfi to wannan jirgin dai duka dai su albaba ne su kurfi ne to muna fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya sai gaisuwa daga yakubu abdullahi dambam inda yake cewa salam a bari ya huce gaisuwa zuwa ga alhaji mustapha shamadu dambam da honorable baballe abubakar dambam da bala muhammad dambam da husaina abba dambam da ibrahim baba umar misau dan madamin babba da rabi'u iliya birnin kudu sai gaisuwan fatan alheri a bari ya huce daga alhaji sai gaisuwar ta alheri a bari ya wuce daga ahmadu manaja bauchi wanda ke bauchi unguwar karofin madaki a najeriya inda yake cewa zuwa ga filin a bari ya huce sakon gaisuwan fatan alheri ga masu sauraron wannan shiri a bauchi kamar irin su honorable shamsuddin lukman abubakar mai tallafa wa gwamnan jihar bauchi harkokin sadarwa da alhaji bashir yakubu lamai shugaban ma'aikata a fadan mai martaba sarkin bauchi emirate council da malam ahmad yakubu lamai tsohon sakataren ilimi na karamar hukumar bauchi a gidan sarkin yakin bauchi anguwan karofin madaki da cp mai jama'a yakubu lamai na nigerian prison service bauchi da sarkin motan sarkin bauchi alhaji baba shehu lamai a gidan sarkin yakin bauchi da ke karofin madaki da uban doman bauchi alhaji muhammad nasiru ma'azu da ke anguwan bakori a bauchi da sarki itatuwan bauchi alhaji sadiq abubakar abdullahi shugaban kamfanin abubakar furniture da ke kan titin railway a garin bauchi da injiniya sama'ila barde a bauchi anguwan karofin madaki gidan sarkin yakin bauchi sai daga ƙarshe kuma mai anguwan bayan bata a garin bauchi alhaji tanko ibrahim maga yakin harɗan bauchi to mutanen eh, bauchi mutanen bauchi <laughs> eh, eh, za a ci masa kenan za a ci masa za a ci masa ni bai ba ma san irin wannan masa bauchin nan da aka mata waka nan ma ko ana yin ta har yanzu ba ana yin ta har yanzu wallahi suna kokari inda aka garzaya ya kamata dai kan <laughs> masan bauchi abdul wahab abdul wahab aiko mana masa bauchi ko ta whatsapp <laughs> shi ma mai sakon kam ko ta rediyo za mu ci basa. Ko ta WhatsApp a ko da bauchi. Ubangijin Allah ya gonsa ya raga ga lafiya su gaba. Ubangijin Allah ya gonsa ya raga ga lafiya su gaba. Ubangijin Allah ya gonsa ya raga ga lafiya sometimes. zangon ƙarshe na gaishe-gaishe namu waɗannan gaishe-gaishe nawan duk sun fito ne daga jamhuriyar Nijar. A gaisuwar bar ya huce da fata alheri ga tu lawan matar Sulaiman Mini Barma a Nyami. Kin san Sulaiman Mini Barma? Na san shi. Mm. <laughs> Sulaiman Mani Barma. Mm. Matar Sulaiman Mini Barma Aishatu lawan muna gaishe ki muna miki mm. fata alheri. Muna miki fata alheri. First lady a gidan Sulaiman Mini Barma. First lady. <laughs> to da iyalin marigayi sa'id abdallah adama garam da iyalin alhaji balarabe adama garam tela sale da abdulkadir dan dako a garin gidigir da zainabu mamman sani a arlit allah ya sa dai ina faɗin sunayen garuruwan nan daidai eh, da kuma hajiya a'i yar yari a birnin kwanni sai kuma jafa sarkin yaƙi da muhammadu ONZ ko ONZ ne ko da ONZ ne a birnin Kwanni da Pasto Sama'ila Labo a Maradi da Mamman Mustapha Mato a Difa da Sarkin dan Tarki da Usman Foto Shawa a birnin Kwanni sai kuma Malam Badamasi da Malam Tasi a Tasawa duka gaisuwa a bari ya huce dukan ku ina jin daga jamhuriyar Nijar kuke da fatan an tashi lafiya. To alheri bari ni ma na ida mika sakon gaisuwa na wannan takaddun da ke hannuna. To wannan sako ne yadda ya ce daga mai sauraron ku ina mika sakon gaisuwa na zuwa ga Isa Lawal Girgir da Abubakar Kawu Girgir da Zakariya A Musa Girgir. da Ahmadu Emre mai cajin waya bakin kasuwa girgir da Musa Le Taylor girgir da Adamu Musa Shehu girgir da baba gana lawan girgir da alhaji bashir dan koli a girgir da wale wargazau direba a girgir to yau ma mun garzaya girgir ne a jihar yobe <laughs> da fatan sun tashi lafiya da duk illahirin al'ummar girgir sai takardar ƙarshe eh, inda yake cewa gaisuwa zuwa ga 'yan kungiyar muryar talaka baki ɗaya a duk inda suke. Na san ko wanda ya kuma kafin shi karanta. Sai da bala kofar sabuwa birnin Kebbi. Wallahi kin gane ko alheri abin da ya ce <laughs> kenan. Daga da bala kofar sabuwa birnin Kebbi jihar Kebbi Najeriya shugaban kungiyar muryar talaka na Najeriya. Na ƙasa. Mun gode. <laughs> Wato daga Baba Buhari sai shi kenan. Mm, kwarai da gaske ka tunda baba ta shine aikan eh. baba Buhari ma ai shugaban talakawa ne wato daga baba Buhari sai sai dubala ko zafa da ne kai <laughs> to da fatan da an tashi cikin koshin lafiya <laughs> ba go gara da maya ba go gara da maya ba go Ina ba go nan ba go gara da maya akwai labari <laughs> to dole ga mu fara ba da labarin da niki fara ba da ban dariya to bari mu fara da wani abin ban dariya da ya faru a nan amurka karshen mako da mm. a lara na cika ciki <laughs> an kwaso santi ai waɗansu ne ba ana dai ana magana kin ga ana gwanjo wannan lokaci wannan ƙarshen shekara a na amurka abin da aka saba kenan an riga daga gwanjo zuwa gwanjo zuwa gwanjo zuwa suna sama kema ko abin eh, to to banda banda gara basa da aka waɗansu kuma sai kakansu ta yanke saƙa. Mm. waɗansu ne aka samu wani kuskure eh, eh, wannan na'urar atm ɗin da ake zuwa a zaru kuɗi ba mm. wannan bankin zaro da kanka mm. to sai da wajen karfe sha biyun dare ran lahadin nan mm. waɗansu suka tafi a jihar texas ne suka mm. tafi eh. zaron kuɗi tunda dai duk kowane lokaci ka ga dama zaka iya zuwa ka zari kuɗi sai wani suka tafi zaro kuɗi kenan ina suka fito yawon su suka tsaya atm ɗin su zari kuɗi sai da suka je maimakon ya bada ko dala kin san ana sa shi dala goma goma ko ishirin ishirin ne maimakon dala goma goma sai wannan mashin din ya rika fidda dala ɗari ɗari. a ah, haba eh ashe an yi kuskure sai ya rika fidda dala ɗari ɗari da suka ga haka <laughs> sai suka rika kiran mutane har aka share a social media suka ce kai wannan ga wannan eh, mashin din kafin a ce kwabo layi ya haɗu mutane suna <laughs> to kin san nan kuma yan sanda suna sa ido sosai akan abubuwan da mutane suke a cikin haka dinnan sai yan sanda suka ga wannan posted din da aka yi a social media mm. cewa a wuri kaza <laughs> eh, eh, eh, yana ba da dala ɗari ɗari su 'yan sanda su ma sai suka garzaya wurin suka ga layi yayi layi <laughs> nan sai suka je suka dakatar da mutane aka sanar da banki kuma suka tsaya wurin har sai da banki nan suka zo aka gyara ATM din to shikenan sai da aka tambayi banki sai bankin ya ce to ya za a yi da mutanen da suka riga suka kwashi tunda dai za su sun sani waye da waye ya eh, cire ga adadin kuɗin da suka eh, cire sai suka ce kawai bankin sai suka ce raban su ne ya rantse su rike kuɗin kawai raban su ne ya rantse eh suka ce sun dai gyara mashin din yanzu komai yana tafiya amma duk wanda ya zaru kuɗi ba laifin shi bane raban shi ne ya rantse kin ga kin ga suwa musu wanda kakarsu ta yanke saka su ba an musu balanza <laughs> an musu balanza sun kwashi gara basa to dole ina da wannan eh, labari da ashiru lawan na goma mm. ruwan ɓaure ya aiko mana mm. ya ce to wani labari ne da yake wannan lahadi ta kasance eh, ranar lahadin eh, faɗaka da al'umma ta yaƙi da cin zarafin to yau labarin na mata ne da yara ne ɗalibai a makaranta mm. makarantar firamare a cikin aji mm. sai bayan malama ta gama koyaswa mm. sai ta tambayi dalibai yaran eh, ajin ta nan sai ta ce bari ta fara da maza mm. sai ta faro da wani sunan shi bala ta ce kai bala tashi bala ya tashi tsaye sai ta ce in kai girma me kake so ka zama sai bayan ka gama makaranta kenan sai bala ya ce da farko dai ina so in yi kuɗi in samu kuɗi sosai bayan na samu kuɗin nan kuma zan gina gida in na gina gida gida in sayi jirgi in sayi motoci kana kuma in aure mm. ita kuma mata ta nan wanda zan aura duk kowane karshen mako mm. zan tura ta kasashen waje kawai ta je ta ji daɗi ta sayayya ta ji daɗi tunda ina da kuɗi mm. wannan makon ta tafi indiya ne mm. wani mako ta tafi paris ne wani ta tafi london ne ta tafi spain ne ta tafi dubai ne amurka ne ko ina madrid inda dai aka yi su china dai inda aka san dai mutane suna tafiya waɗanda suke da kuɗi to shi ke kai sai lissafin abubuwan da zai da kuɗi ya kasa ta ce kai ka cika son kuɗi bala sai ce to bari ta koma wurin mata sai ta tashi eh, eh, <laughs> ta koma wurin bace ta ce to ke fa'iza tashi sai fa'iza ta tashi sai ta ce to ke fa'iza in kika girma kika gama makaranta me kike so ki zama <laughs> fa'iza ta ce eh, daula sai ta ce mata bala a <laughs> to ya fi mata sauki ai ba sai ta je ko da nisa ba gagara ba sa sha gani ta ce ta bala kawai take ta zama ai ka ba da wannan labarin ne ba sai ta ciro min da wani labarin wani ne yazo yana son ya aure wata yana son ta sai ce mata ai ya mata alkawari in ya aure ta eh. kowace ƙasa duk ƙasashen da kika lissafo na duniya su Dubai su Amurka su Ingila ko ina eh. sai ta kwana a kowane ƙasa ya mata wannan alƙawarin aiko saboda haka ta yadda ta aure shi aka yi shirin biki aka yi komai aka yi aure ran da aka kawo amarya kin sani ana zuwa a jere iyayen amarya su kawo komai da beshit da komai a'a shi kawai da aka gama jere aka tafi da ango shi shiga daki sai ya lullaba ya je sai ya canja zanin gadon shi eh. kin san zanin gadon da ya shimfaɗa mata eh. wani zanin gado ne mai taswirar duniya gaba ɗaya kenan da su da kowace ƙasa kenan za ta kasashen kenan za ta kwana a kan kenan eh. dama alƙawarin da ya mata sai ta kwana a kowace gari akwai mafi ingila akwai akwai na amerika akwai na ina to a kai kowace kwana <laughs> shi ke ta kai kowace kasa wanda ya aure ta ranar ya kai ta kowane kasa ta kwana a kai <laughs> to to kira ga wannan auren zai dore gaskiya ka sa samu miskila <laughs> to to dole da ka fara ba bajulu ta fara daga ba da hannu sabili da ka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin ni daula salim alheri ke muku fata alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya lafiya za ta ci. To amin sun amin. Iyayen eh, yara kuyi tarbiyar yara kuyi tarbiyar yara su bi malaman makaranta. Iyayen eh, yara kuyi tarbiyar yara kuyi tarbiyar yara su bi malaman makaranta. haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. yara, yara, yara.